Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna Captain Abbas, wanda marubuciya Salma MD ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda sosai muke jin kewarsa musamman lokacin da ta zo bacci. dan ta saba bacci a jikinsa yanzu kuwa sai take jin ta wani iri. In ba ma magana da yana ta yi mata a kan birgima ba, ai ita tuni ta mance da cewar tana yi, don kullum yadda ta kwanta a jikinsa a hakan take tashi, ba ta ganin ta canza wuri, saboda ba ya raba jikinsa da nata har gari ya waye. So ta ina za ta samu damar yin birgima a haka? Yau da gobe kuwa ya sa har ta saba da bacci a natse, especially ma idan tana jikinsa don ko faɗa suka yi da shi Wannan yanayin baccin nasu baya taɓa canzawa, ko ta ƙi dole sai ta haƙura saboda ba barinta zai yi ba. A ranar da ƙyar bacci ya ɗauke ta da tunaninsa a ranta har kuwa cikin mafarki sai da ta gan shi. Washegari da suka tashi Hanna da yake bakinta baya shiru sai ta ce, gaskiya yaya ya iya discipline, kin koyi bacci mai kyau. Da hai har ina fargabar ki danne ni da wannan ƙaton cikin naki. Dima cewa ta Ke dai kika sani a ku uwar magana, ina nan inda raina wata rana sai na rama in sha Allahu. Hanna murmushi kawai ta yi ba yi magana ba, tana tuno cewa wai ita ma watan wata rana sai ga ta ga ciki. Hmm, kawai ta furta a fili with smile on her face. Zaman Abuja ya yi wa Tima daɗi don sosai Umma ke bata kulawa tare da bata wasu addu'o'i tana karantawa kullum. Ba ta da damuwar komai yanzu face tunanin mijinta da kuma fatan Allah ya sauke ta lafiya. Shi ma Abbas ɗin suna waya akai-akai da shi don aƙalla suna waya a rana kusan sau biyar in dai yana da lokaci ba ya gajiya da kiranta. Tun lokacin da watan haihuwarta ya kama sai ya kasa jin kwanciyar hankali. Kullum baya bacci mai kyau da dare haka zai ɗau lokaci yana yin sallah yana roƙa mata Ubangiji sauƙin naƙuda. Haka ma Momi ba a barta a baya ba tana iya ƙoƙarinta. Da yamma kullum sai sun fita cikin kwamfan ɗin gidan ita da Hanna su ɗan zaga tana warware gaɓoɓinta. ina kuwa za ta tafi ruwanta a hannu take tafiya don yawan shan ruwa ne da ita akai-akai yanzu. According to her add e an ce haihuwarta zai kama ne zuwa kwanaki takwas masu zuwa ko kuma ƙasa da haka. Sannan kuma zai iya haura hakan it is depend ba su da tabbaci. kuma duk ba matsala ba ne. Dalilin hakan ne ya sa yanzu Umma san ba ta nutsuwa. kullum hankalinta na kan Tima, hatta baccin dare ma ba ta yin shi gaba ɗaya. Ta ringa zarya kenan a ɗakinsu, haka ta hana Hanna ma dogon bacci duk wai don kar wani abin ya taso kuma ba su sani ba. Ranar wata Lahadi ne wanda ya kasance kwana na biyar cikin kwanakin da aka gindaya mata. Kenan idan aka bi lissafin da aka tanada, sauran kwanaki har uku kafin jikar EDD ɗinta. Shi ya sa ma ba ta damu ba ko da ta ji Maharata na ɗan haura mata da ciwo kaɗan-kaɗan. Zatonta ko zai daina kamar yadda ya saba yi mata. Don haka sai ba ta sanar da hannun halin da take ciki ba ganin tana baccinta. Shi ya sa ma ko motsin kirki ta ƙi yi don kar ta tashe ta. zirga zirga zuwa Bazum ta fara don yawan fitsarin da ke matsarta. In ta je ɗin kuwa ba wani abin kirki take yi ba sai dai ta dawo tana ci ta baki. Tana tafiya da ƙyar kuma a hankali saboda azaba. Gajiya ta da yawon zuwa bayin ga ciwon marar nata na ƙara tsanani. Kawai sai ta sanya kuka a hankali ta durƙushe daga bakin gado. Daidai farkawa Hanna haɗi da turo ƙofar Umma a lokaci guda. Da hanzari suka yo kanta Umma kam sai ta dakawa Hanna tsawon rashin hankalin da ta yi in ji Umma da yake ta mata wani akan kar ta yarda ta dinga yin dogon bacci saboda irin haka. Take sai yana ta ta gefe tana rarraba idanu ta kicin-kicin da fuska. Ciwon Tima kam kamar jira yake yi ya ga idanuwa sai kawai ya tashi gadangadan. gadan hanna ma kuka ta sanya ganin halin da ‘yar uwarta ke ciki kafin ka ce kwabo. Har hawaye ya wanke mata fuska gaba ɗaya. Umma fita ta da sauri ta je ta ɗauko wayarta da da bata dawo ɗakin ba sai da ta fita waje ta yi wa direba magana. Allah ma cikin ikonsa ya sayo ɗin a gidansu direban ya kwana saboda daren da ya yi bai koma gida da wuri ba. Shi ya sa kawai ya kwana bai tafi ba. Hanna kam sai aikinsa ne take ta yi wa Fatima gwanin ban tausayi idan ka gan su. Umma na dawowa sai ta umarci Hanna da ta ɗauko wa Tima mayafi su wuce asibiti. Gefe da gefe suka kama Tima a hankali har suka fice waje wurin mota inda suna shiga direba ya ja. Suka fice daga gidan. Yayin da Fatima ke jin ranta kamar zai bar jikinta don azaba, haƙiƙa haihuwa ko kaɗan haƙiƙa ko kaɗan yake ba shi da sauƙi, babu kuwa wanda zai gane hakan sai abin ya same shi. Tunda suka je asibiti aiki abu ɗaya tun ƙarfe uku naƙuda ya sa ta a gaba da azaba. Sai ya tashi sai kuma ya kwanta har ta zo ta yi bacci ma kusan na mintuna arba'in. Sannan ta farka da wani matsanancin ciwon. Gaba ɗaya Tima ta fice a hayyacinta. ta gama saduda da rayuwarta ya ƙare don bata taɓa zata akwai irin wannan ciwon a duniya ba. Duk ta da son yara sai da ta ji bata ƙaunar haihuwa muddin ranta. Faɗi take yi kawai ku cire min wannan cikin wallahi bana so ku raba ni da shi don Allah mutuwa zan yi. Wayyo ku yafe min don Allah Yaya yayana wayyo zan mutu. Tun tana kukan da hawaye har ta zo hawayen ya daina fitar mata ta koma salati. Duk wanda ya zo mata yi take yi ko da ba ta kai ƙarshe ba, sai ta kamo wani. Abin dariya abin kuma tausayi. Hanna kam kuka take yi sosai kamar ranta zai fita haka take ji. A ranta take tunanin ashe kai haihuwar take, sosai ta tsorata da haihuwa ita kam. Lalle uwa ta lalle uwa abin girmamawa ne, dole ka bi su. Tausayin Tima gaba ɗaya ya cika mata ƙirjinta ta ji take da za ta iya da ta rage mata ciwon. Umma bata sanar da kowa halin da ake ciki ba a Abbas kansa because gaba ɗaya ta na kan Tima ne yanzu. Ganin yadda take shan wahala gaba ɗaya ta karya mata zuciya. Ganin naƙudar yayi tsayi. Daidai an fara kiran sallar shiga masallacin asuba abu ta so mata gadan-gadan. Bayanta take jin tamkar zai ɓalle biyu, Allah kuwa cikin ikonsa, mintuna biyu ba su cika ba sai ga kukan jariri domin da kukansa ya taho kamar an doke shi. Yana fita daga jikinta ko Tima ta fara sauke ajiyar zuciya a hankali take furta Alhamdulillah har barci ya ɗauke ta. Sai hamdala kawai su Umma ke yi yayin da Hanna ke farin ciki da guntun hawayenta a idanu. Abbas na alwala ya ji tsinkewar zuciyar da bai san dalili ba, da haka sai ya ringa maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har ya kammala alwalar tasa har ko ya idar da sallah bai ji zuciyarsa ta yi daidai ba. kuma ya rasa dalilin da ya kawo hakan. Ƙur'ani ya raba kawai ya ta karantawa har gari ya haske. Baby lafiyarsa ƙalau. Tima ce dai ta ɗan samu matsala sai da aka mata aiki, amma ba sosai ba. Ɗan kaɗan ne daga nan aka yi discharging nasu. Umma ba ta kira shi ba sai karfe takwas na safe bayan har sun koma gida ta gama gyaran mai jego da baby, inda aka shirya shi cikin kayan sa sky blue sun fito ras abinsu. sannan Umma ta kira shi da duk waɗanda suka dace ta sanar ma. Abbas ne ƙarshe da Umma ta kira shi kan godiya kawai ya ringa sake wa mahalicci yana tasbihi musamman da ya ji cewa lafiyar su kalau ita da bebin har ma sun koma gida. Ai farin cikin sanaduwa ya yi a kan nada. Bangaren Tima kuwa zama ta gefen yaron ta tana kallon shi tana saukin murmushi. Wai yau ga ta ga bebinta wanda ita ta haifa da kanta. Baiwar Allah kenan. Baiwar Allah kenan yawa ne da ita, yakan kuma baka ta inda baka zato, ko kuma aka san haka. Sosai ta ringa godewa Allah a zuciyarta ba za ta iya misalta yanayin farin cikin da take ciki ba a wannan lokacin. Bebin ta idanu tana so ta gano kamarsa amma ta kasa, san ba za ta iya cewa ga kamar yaron ba a yanzu domin ko ita ba gane kamar jinjiri take yi ba. Shi ya sa dole ta haƙura ta bar shi, yatsun ƙafar shi kaɗai ta iya gane kamar su, irin ta Abbas ne sak, sai dai haskensa da kamar sai dai haskensa ta kasa ganewa. Bebin baccinsa yake yi cikin kwanciyar hankali tunda aka yi masa wanka yake bacci. Ita ma garin kallon shi har barci ya ɗauke ta a gabansa. Ba ita ta tashi ba sai da azar. Hanna take gaya mata wai ai Yaya yayi ta kira a bata ta wayar tana bacci kuma Umma ta hana a tashe ta. Shiru kawai ta yi don wani azafar zafi da take ji tun daga ƙasan har zuwa cinyoyin ta? Da ƙyar ta daure ta tashi ta zauna tana ci da baki. Ko da za ta tashi tsaye kuwa zafin da ta jin har sai da ya ratsa saukar. Har sai da ya sa ta saukar da hawaye. Matar da ta gani zaune a gefe ne tana ba wa jinjirin zamzam ta ce da ita yi a hankali Fatima, sai kin daure kin ji. Matar Hanna ta miƙa wa yaron sannan da kanta ta tashi ta je ta haɗa mata ruwa mai ɗumi a bastub, ta ce idan ta shiga ta zauna a ciki. Kafin ta miƙe sai ga umma ta shigo tana ganin ta zaune ko sai ta washe baki tare da mata sannu. Tima ta amsa sannan ta tashi a hankali kamar mai koyon tafiya ta wuce bayan Da hawaye ta samu da ƙyar da azaba ta iya yin fitsari da farko ma tsoron shiga ruwan ta amma sai ta daure musamman da ta tuna fesnet night ɗinta irin yadda ruwan zafin ya taimake ta shi yasa yanzu ma ta daure ta shiga sai da ta yi brush kafin ta fito daga bayin tana ɗan jin daɗin gaɓoɓinta ba kamar lokacin da ta tashi a baccin ba tana fitowa ko aka gabatar mata da abinci inda ta ɗan tattaɓa kaɗan ta bari domin ba daɗin bakinta take ji ba Yunwar ma ba ta ji tun safe da Umma ta bata ta wani haɗaɗɗen ti mai kauri ta sha, har yanzu ba ta ji yunwa ba, sai gaijin da ke ɗan yi mata zugi saboda cikar da suka yi. Matar ce ta ce ko za ta ba shi ya sha da yake tun safe daga zamzam babu abin da ke cikinsa. Take Tima sai ta jijjiga kai alamar a'a matar ma ba ta matsa mata ba because ta yi zaton ko zuwa anjima za ta ba shi. Kamar wasa kuwa har yamma Tima ba ta ba wa Baby Mama ya sha ba. wai tana tsoro yana mata zafi. Umma ba ta so ta matsa mata ita ma don haka kawai sai ta bar ta amma abin na damunta a zuci. Da yamma ake sake yi wa Baby wanka yana ta faman kai hannunsa baki yana ƙoƙarin tsotsa. Tausayin shi sosai yake kama Umma amma ba ta san yadda za ta yi da Tima ba sam. Ko da aka gama shirya shi sai aka ba shi ruwa ya sha. Yana sha kuwa take sai ya koma bacci abinsa. Ita ma Tima wankan ta sake yi bisa jagorancin wata dattijuwar mata. Ta yi ta cikin riga da zani na atamfa ta yi simful ɗauri. Ba na ɗaga hankali ba da yake ma ba wani daɗi sosai take ji ba shi ya sa. Foda kawai ta murza a idanunta tare da sanya kwalli. Sai uban turarurrukan da ta ringa fesawa a jikinta kamar ba za su ƙare ba. Fita suka yi dukkansu suka bar Hanna da Tima a ɗakin yayin da ta sa bebo a gaba ta zuba uban tagumi. So da tausayinsa na ratsa ta sai ta kamo hannunsa ta riƙe cikin nata tare da kwantar da kanta a gefensa tana kallon fuskarsa. Ita kanta tausayinsa take ji sosai amma tana tsoron sa mishi maman a bakin shi don yadda take jin yake mata zogi. Ko da za a wanke ma da yamman nan har kuka ta saboda zafi da zogi. Ga shi sai ƙara cika yake yi. Ba ƙaramin takura ta yake yi ba. Ya yi baccin aƙalla mintuna kusan hamsin kafin ya farka, sai kuma ya tashi da kuka, wanda ya rikita Tima ta rasa ma ko ta yanda za ta ɗauke shi na haka kawai ita ma sai ta sanya kukan. Hanna ce da ke bayi ta yi saurin fitowa ta ɗauke shi ta fara jijjiga shi amma kamar zuga shi take. Ƙara yin kukan nasa sai ƙara ƙarfi yake yi ga dukkan alamu an ƙure haƙurinsa ne. Hanna ta yi ta da ita ta ba shi ya sha amma ta ƙi, sai kuka kawai take yi. A haka Umma ta shigo ta same su sai ta ce wai ya aka yi ne? ya tashi ko? Hanna ce da ke hautsine ta ba ta amsa da faɗin in ya tashi umma. Karɓar sa umma ta ita ma ta ɗan jijjiga shi da kukan ya ɗan ragu sai ta kifa shi a kan ta ce da Tima, yunwa fa yaron nan yake ji, kar a shiga haƙƙinsa da yawa ki daure ki ba shi ya sha kin ji. Kai Tima ta ɗaga wa umma kamar da gaske. Umma sai ta ɗago shi ai kamar yana jira sai ya saki wani sabon kukan kuma. wa Tima shi ta yi ta ce wa Fatima maza ba shi kina zai yi shiru. Umma da kanta ta daidaita mata zaman yaron a ta sannan ta koma gefe. Tima kam a hakan ta rungume shi tana bin bakinsa da kallo. Yanda yake kukan hawayenta na ci gaba da sauka. Ganin hakan ne ya sa Umma ta fice tunanin ta wai ko kunyarta ne ya sa Tima ta ƙi ba shi a lokacin. Da haka sai ta fita ta bar su da hannu a ɗakin. Hanna kam gaba ɗaya ta ji zuciyarta ya karye da kukan yaron. Ita kanta ji take tamkar ta taya shi kukan amma sai ta daure ba ta yi ba. Zama ta a gefen Tima ta ringa ba ta baki akan ta taimaka ta daure ta ba shi kar kukan ya masa yawa. Daga zuwan shi duniya ya yi sabo da kuka. Rashin kyautatawarta ta gani ga tausayin yaron da ya cika ta don haka sai ta daure ta ciro maman a hankali kamar tana tsoron taɓawa don yadda yake mata zafi. wanda hakan shine babban dalilin da ya sanya tun ɗazun take tsoron bashi. Da dabara ta gwada saita masa a baki wanda har ya kama sai kuma ta yi saurin cirewa, ta maida abin da ta rufe. Take wani sabon hawayen ya sauko mata sai ta kalla ni ta ce, Allah hanna da zafi ba zan iya ba. Ɓata rai Hannah ta ta ce haba haba ke kuwa, ki daure ki bashi don Allah ke ba kya ganin irin kukan da yake yi ne? Tun fa safe ba ki bashi ya sha ba, kina ganin kin kyauta kenan? ko irin tausayin shi nan ba kya ji ne ke? Tima kam sai cewa ta yi ɗauke shi har na please ki bashi ko zamzam ɗin ma ya sha. Maybe zai yi shiru. Ta faɗa cikin hawaye tsaki na ta ja tare da sa hannu ta ɗauke shi a zuciya ta yi waje da shi. Gani take yi kamar rashin imanin Timan ya zarce misali ne. Da har ba ta iya tausayin ɗan jaririn da ko kwanaki bai ma fara ƙirgawa ba. A duniya Da idanu Tima ta fisa har suka fice inda suna fita ta kiba jikinta akan gadon tana kuka da hawaye. Ita da kanta haushin kan da take ji a kan abin da ta yi. Ɓangaren hannu ko da ta fita da bebi jijjiga shi ta ci gaba da yi tana tafiya. Sai suka yi kicibis da shi a korido. Shigowar kenan ya jiyo kukan bebi ya cika ko ina a gidan. Hakan ya sa ya ƙara sunan ɗin da gaggawa. Da ɗan hanzarinsa ya iso kusa da Hanna. Hannu ja ta yi ta tsaya sai ya sa hannu ya karɓi bebin tare da faɗin. me ya same shi ne haka yake ta faman kuka? Amsa Hanna ta bashi da faɗin tun safe bai sha komai ba sai zamzam da ruwa, ina jin yunwa ce ke damunsa. Yana jijjiga bebin ya ce mata ina Fatima kuma take me yasa ta bar shi haka? Hanna sai ta ce tsoro take ji wai maman na mata zafi. Where is she now? Ya tambaye ta sai ta bashi amsa da faɗin tana ɗaki na. Tafiya ya fara yi da bebin a hannun shi ba tare da ya sake faɗin komai ba. Ya nufa hanyar ɗakin Hanna ɗin. Hanna ma ƙarasawa ta yi ɓangaren Umma ta dubo ta, jimma ta fito ba. Duk wannan uban ihu sai ta tarar ma ashe sallah take yi shi yasa sa. Tambayar ta Umma ta yi, wai ta bashi ne? Sai yana ta ce ina kuwa ta bashi, har fa ta ciro kamar za ta bashin kuma sai ta ce wai zafi yake yi mata. Umma cewa ta yi to ai da kin taho min da shi nan ɗin. Taranta hanna ta yi da faɗin yaya ne ya karɓe shi a yanzun nan ina jin isowar shi ma. Ai kuwa ba mamaki don ko ni ma ban san da zuwan nashi ba. Umma ta yi magana tana mai cire hijabin da ta yi sallah da shi a kanta. Tima kam kasa zama ta yi a ɗakin don yadda take iya jiyo tashin kukan bebin gaba ɗaya ya karaɗe gidan nasu. Ga shi Magrib ta yi sama hankalinta sai ya kasa kwanciya. Da haka sai ta yunƙura ta taso da niyyar bin bayan Hanna. Tana ƙoƙarin buɗe ƙofa sai kuma ta ji kukan bebin na sake tunkaro ƙofar daga waje. Kafin ma ta buɗe sai ya riga ta buɗewa sai suka tsaya kallon kallo. Ita kallon mamakin ganinsa take yi musamman da ta gansa rungume da bebin, yayin da shi kuma yake mata kallon kin kyauta ai. Amma fuskarsa sai babu wani alamun ɓacin rai a kai sai ma wani ɓoyayyen sihirtacce kuma ƙayat. Masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.